وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا kuma ya sanya ni mai biyayya ga mahaifiyata bai mayar da ni mai girman kai ko saɓo ba wajen biyayyar Ubangiji.